Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da labaran mai karantawa Jummai Ali. Ƙungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimamin mutane dubu talatin da suka yi asarar gidajensu bayan da aka rushe unguwannin da suke gaɓa teku a birnin Lagos wuraren zama, wato duk da umarnin da wata kotu ta bayar cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a ƙungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka yi asarar gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da gangan. abin da ya saba wa umarnin da wata kotu ta bayar. A ranar Laraba gobara ta tashi a unguwar Otodo Bame kuma shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda da ke wurin ba su ɗauki wani mataki na ƙoƙarin kashe gobarar ba. Su kuma shaidun gani da ido da suka yi ƙoƙarin kashe gobarar sai 'yan sanda suka fatattake su. Ba a tantance abin da ya haddasa gobarar ba. rahotannin da ke fitowa daga yankin na cewa bayan an kashe gobarar 'yan sanda da masu aikin rushe gine-gine suka dawo da buldoza wanda a lokacin ne aka kori mutanen unguwar daga gidajensu a ranar litinin wata kotu ta yanke hukuncin cewa kada gwamnatin jihar lagos ta rushe gidajen a ranar tara ga watan oktoba gwamnatin jihar lagos ta ba da sanarwar cewa za ta rushe dukkan unguwannin da suke gabar teku da magudanan ruwa a saboda kiyaye lafiyar jama'a da kuma nuna damuwa akan matakan tsaro. Gwamnan jihar Lagos a a mabode ya ce irin waɗannan unguwannin sun zama tudun mun tsira ga waɗanda ake tsammanin suna sace mutane a saboda haka tilas a rushe gidajen domin kare yara. Adama Diyan mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013 tana fuskantar barazanar tarzomar ƙasar ta buge ta zama ta ƙabilanci da yiwuwar kuma a yi kisan kiyashi. Adama diyan ya yi wa 'yan jarida wannan furicin ne a Juba, babban birnin Sudan ta kudu bayan ya kammala ziyarar kwanaki biyar da ya kai ƙasar. A shekara ta 2011 aka kafa ƙasar. amma kuma take fama da rikicin cikin gida yakin basasar ya kashe dubban mutane da tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya arcewa zuwa ƙasashe makwabtan sudan ta kudu to amma ministan watsa labarun sudan ta kudu michael mcquay ya ki yarda da hasashen mr Dayan, yana mai faɗin cewa abin takaici ne wannan hasashe da shi mr dian ɗin ya yi Tana yiwuwa ziyarar ƙarshe da Shugaba Barack Obama na Amurka zai kai wata ƙasar waje ba za ta zama kamar wanda ya saba yi a baya ba domin zaben Donald Trump da aka yi a matsayin shugaban ƙasa da ya ba da mamaki. Mutumin da ya lashe takobin cewa zai yi watsi da wasu daga cikin abubuwan da gwamnatin Obama ta baiwa fifiko, furucin da ya sa wasu ƙasashe suke nuna damuwa. Jiya Juma'a mataimakin mai baiwa shugaba Obama shawara akan matakan tsaro Ben Rhodes ya yi wa 'yan jarida bayanin ziyarar da shugaba Obama zai kai wasu ƙasashe. Mr. Rhodes ya yarda cewa zaben Mr. Trump a matsayin shugaba da na bazata da tasirin da kuma akwai irin tasirin da zai ɗora a kan dangantakar Amurka da sauran ƙasashe da kuma yarjejeniyoyin da Amurka ta ƙulla. Akwai yiwuwar su ne abin da ke zukatan shugabannin ƙasashen duniya. Da farko shugaba Obama zai je kasar Girka inda zai gabatar da wani muhimmin jawabi a kan kalubalen da ake fuskanta a saboda ƙara ƙanƙancewar da duniya take yi. Daga Athens kasar Girka shugaba Obama zai wuce zuwa kasar Jamus inda zai tattauna da shugabar kasar Angela Merkel sa'annan su yi taron 'yan jarida na haɗin gwiwa a ranar Alhamis. Haka kuma zai gana da shugabannin Birtaniya da Faransa a birnin balin. kafin ya wuce zuwa Lima a ƙasar Peru domin halartar taron kolin ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a e takaice. A gefen taron shugaba Obama zai gana da shugaba Xi Jinping na ƙasar China a ranar Asabar da kuma Prime Minister Australia Malcolm Turnbull a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa jaridar Wall Street Journal cewa bayan da ya tattauna batun baiwa marasa galihu inshora na kiwon lafiya da aka laƙawa suna Obamacare zai yi nazarin barin wasu ɓangarorin na inshoran. A hirar farko da aka yi da shi tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar Talata, Mr. Trump ya ce zai yi nazarin barin wasu ɓangarori na inshoran. Donald Trump ya sha nanatawa a lokacin da yake yakin neman zaɓe cewa soke dokar na kiwon lafiya da ake cewa Obama ke yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai baiwa fifiko da zarar ya ɗare kan ragaman mulki. To amma a hirar da aka yi da shi jiya Juma'a ya ce a tattaunawa da yi da shugaba Obama ya ce zai nazarci shawarwarin da shi Obama ɗin ya gabatar kuma hakan zai yi. Da aka tambaye shi dangane da abubuwan da zai baiwa fifiko bayan an rantsar da shi mr trump ya ƙi faɗa abu ɗaya ƙalilan illa kawai ya ce yana da abubuwa da dama da zai bai wa fifiko da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc har a jiya juma'a an ci gaba da yin zanga-zangar nuna rashin amincewar nasarar da donald trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi an yi zanga-zanga a birane da dama a duk faɗin amurka kuma waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce za su shirya ƙarin gangami a 'yan kwanaki masu zuwa a birnin new york ɗaruruwan mutane ne suka taru a dandalin washington jiya juma'a da daddare sannan suka zarce zuwa dandalin union da ke unguwar manhattan inda galibi a nan aka saba yin zanga-zanga ko kuma gangamin siyasa wasu suna riƙe da alamun da ke cewa a kodayaushe ƙauna za ta murƙushe ƙiyayya kuma sun yi amfani da kalmar turanci Trump da ke nufin murƙushewa. Suna kuma tafiya suna kururuta cewa shi ba shugabana ba ne. A birnin Philadelphia kuma kimamin ɗaliban jami'ar Temple ɗari ne suka jerin gwano daga jami'ar su zuwa ɗakin taro na birnin domin su bayyana damuwar cewa zaben Donald Trump ba zai haɗa kan mutane ba, maimakon haka zai rarraba kawunan mutane ne a Amurka. An yi irin wannan zanga-zanga a birnin Miami da Atlanta na jihar Georgia da kuma Jami'ar Vanderbilt a Tennessee. Mr. Trump ya mai da martani ga zanga-zangar a sakonnin da ya sa a shafinsa na Twitter. Jiya Juma'a da safe ya canja furucin da ya yi tun da farko a shafin nasa na Twitter inda ya la'ani zanga-zangar akan cewa ba a yi adalci ba. To amma a bayanin da ya sa jiya Juma'a a shafin nasa ya canja lafazi inda ya ce yana ƙaunar ganin akwai waɗanda suke zanga-zanga a saboda yadda suke ƙaunar amurka mr trump ya saka wannan bayani ne sa'o'i tara bayan na farko da ya gabatar inda ya zargi kafofin yada labaru da laifin yin ziga a yi masa zanga-zanga bambanci tsakanin bayanin biyu da ya sa a shafinsa na twitter ya nuna canjin lafazin mr trump idan aka yi la'akari da irin furicin da yake yi a lokacin yaƙin neman zaɓe da kuma canjin da aka gani gabanin ƙarshen yakin neman zaɓe lokacin da ya karanta rubutaccen jawabi maimakon yadda ya saba yin maganar ganganci yadda ya ga dama. John Haddock wani jami'in cibiyar Brookings ya ce yanzu an fara ganin zababben shugaba da ya fara fahimtar cewa iya magana yana da muhimmanci. Wasu masu zanga-zanga har ƙona tutar Amurka suka yi da kuma mutum-mutumin Trump. 'Yan sanda a birnin Portland jihar Oregon sun bayyana zanga zanga da aka yi a can a zamar bore bayan da masu zanga-zanga suka fasa tagogin shaguna. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. ya wuce Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu. Duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta. Duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta. amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta mai arziki cikin matalauta shiga sabi da malam idan gari ya waye ya ji shigon kuma aiki ya yi aiki sa in ya tashi in ya santaro ko sisi ko ya samo naira ya zo ya yi kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya gode Allah shi mai arzikin matalauta arziki cikin matalauta lauta. duniya muni ta a sannu duniya kasan ma'azurta to duniya kasan matalauta duniya kasan matalauta to duniya kasan ma'azurta to duniya muni ta a sannu duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna ga wani ya kashe ne rama To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin. marigayi Dr. Adamu Dan Maraya Plato ake ji da wannan waka. Ga gaisuwa ta musamman ta sashen Hausa na murya Amurka musamman wani fili na abar ya huce zuwa ga mai martaba sarkin wasai Alhaji Dr. Muhammad Samba Haruna da iyalansa da fatan suna nan lafiya kalau. gaisuwar sasha wasu na murya amurka zuwa ga shugaban majalisa bari ya huce na shafin facebook wato ismaila umar bima mai gombawa tare da iyalansa muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga malam gambo barau patiskum sai alhaji idris adamu sangari a hukarin jihar taraba muna tashi murna auren diyarsa bilkisu da aka yi a makon da ya shige ban gaisuwa zuwa ga Abdulmalik Gashaka a jihar Taraban Najeriya sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Hauwa Lawal Madaki da mai gidanta Alhaji Lawal Sallau Madaki unguwar Nufa a Baucin Yakubu muna taya Fatima Zakiya muna haihuwar Safiya Allah Ubangiji ya raya ta ga wata gaisuwar ta fata alheri ta musamman zuwa ga Ali a Cibili da matarsa Umma Jibaje a Damagaram ta jamhuriyar Nijar muna ta sun wannan samun karuwa da suka yi ta tagwaye maza guda wato a ranar asabar da ta shige wadda kuma yau ne ake raɗin sunansu allah ubangiji ya raya su da imani dan bin gaisuwar sashen hausa na murya amurka musamman filabar ya huce zuwa ga alhaji abbas garba idris darekta janar na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya abuja da iyalansa muna mika dan bin gaisuwa ga yahaya Umar baban yara bici, muna taya shi muna auren da yake yau a bici, sai gaisuwar Alhaji Bello kakan Sudais Apo Abuja tare da mai ɗakin sa Hajiya Jummai Apo ga ban gaisuwa zuwa ga prince ya'o adamu bulkaciwa sai adam a adam gaisuwa tare da kawo muktar azare da fatan kunanan lafiya muna mika gaisuwa ta taziya zuwa ga yan uwa da kuma abokan gaddafi lawal mararaba wato marabar musawa wanda ya rasu a hatsarin mota ranar lahadin da ta shige a hanyarsa ta koma marabar musa daga katsina allah ubangiji ya ji ya sa ya huta allah ya bada hakuri na jure wannan rashi da aka yi tuddai Allahumma duni a sammai Allahumma duni a ƙasai Allahumma duni a teku Allahumma duni a dacen Allahumma duni a yanzu Allahumma duni a gobe Raba mu da sharrin masharranta Raba mu da halin magulmaci To kun yi zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai wani ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan yawwa na shine ka ɓata ka amma abin ai da mamaki kamar wani shi ne ka ɓata ka idan da goron a hannunka ka ga ashe ka ɓara ai wani ga gora ɗan tauna ka kawai kan na sha muddin idan duk ya zana ma in ka ɗau zancen magulmaci matar ka ma sai ta raina ta dangin ka ma sai ku ɓata san wajen aiki sai a raina ta ɗan ka ma sai su raina ta in ka mi zancen magulmaci ikan ɓata halin zaman datan ikan ɓata halin zaman yanzu ikan ɓata halin zaman gobe Allahu ya wahidu mai ni da ba mu da shirin magulmaci da ba mu da shirin mashananta to da ba mu da shirin magulmaci ba mu da sharrin masharranta to ba mu da sharrin magulmaci mai bata halin zaman yanzu mai bata halin zaman gobe haƙƙin uwa san ya bata kaf buru ɗan nan magulmaci idan to ku gane kuna kabre kullum ku sai ku yi ta saɓawa su ko ya ku aiki ka magulmaci sannan ka ɗan uwan shaidan mai ɓata halin zaman taro mai ɓata halin zaman To ma da lagaba sai gaisuwar Ahmad Abba Ali tare da Abdullahi Shu'aibu mai gado sai gaisuwar Hajiya Amina Hamza Babes a Zaria tare da Nura Bello Daraja da Gusau sai gaisuwar Abubakar Kalajanga Jalingo a jihar Taraba sai Adamu Jangirawo Akko a jihar Gombe tare da Maryam Hamza Umar sai gaisuwar Aminu Mai Shayi a jihar Taraba wato Garba Shiri kenan sai gaisuwar Abashiya Bashir tare da wato mai sauraron mu sanin shaga kofar kaura a katsina sai ibrahim karaye a kanan dabo tare da iyalansa sai gaisuwar muhammad hassan buram tare da babawa mai taki toro a jihar bauchi sai gaisuwar ɗayyab abdullahi tare da ayuba vandi sai barista dalami alhaji shishi tare da aminu wuro bukar jada a jihar adamawa sai gaisuwar mustapha musa danja tare da malama Rashida Ahmed sai gaisuwar Habibu Ibrahim Daura. Haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga magaji Muhammad Tsoho Azare tare da Yakubu Kasim Abuja a Najeriya sai Adamu Ittihadu Jalingo jihar Taraba sai Attahiru Hashimu shima jihar Taraba tare da Adamu Isa Gaya da fatan kunanan lafiya. ɗimbin gaisuwa zuwa ga Baningi, malam dauda tela da iyalansa a baucin yakubu da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga hajiya wani abubakar tare da muhammad sule garin rijiya sai kuma gaisuwar haruna ɗahiru kwara tare da abdullahi musa sai injiniya ali ɗanladi tare da umar manga mai kafi dukanku da fatan kuna nan lafiya. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so abu duka Allah na ƙauna ku. Allah na shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da tabara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi Allah ya ji kan ɗan maraya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu mu irin su wato awal kan giwa da ana saminu ja'en sai shugaba zai da bala kofa sabuwa tare da sarkin gauraye matthew garba da baffa haruna bajoga dukan ku da fatan kunanan lafiya ban gaisuwa zuwa ga hajiya maimuna haya sai sade sa'idu daura tare da anas hoja da activist m lawal sai gaisuwar awal muhammad dan larabawa tare da mai sauraron mu hajiya gambo mamman gusau a zazzau da fatan kunanan lafiya don mun gaisuwa zuwa ga comrade dan gulbi tare da ibrahim wakala sai shehu suleiman tare da balarabe babale ga jida sai adamu a tahiru da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga hajiya binta kaura da dr nasir mai magani birnin kebbi sai gaisuwar mai sauraron mu madasir binanci tare da malam malam mai zaunen hula a gwalalo salim muktar umar na kwalli tare da abdul samad kabiru musa sai kuma gaisuwar muhammad dan dattijo da anti samira sai alhaji umar gidado gumi pro sai usman adamu aliyu tare da mansur almu sai hafiz balaraba gusau da shehu tsumagiya da fatan kunanan lafiya dukanku. bugon yaƙi wanda hikun taɓe. Muna bugon yaƙi wanda hikun taɓe kun cikin kunya. Nyerere ka mai suna kamar guda. Ƙarya ka ta ƙare. Kawun da ɗan daudu fuska kamar gongo ƙarya ka ta ƙare. Ina abin kosi ina su tani dugwal mai wuya kama karfe lokacin ana yaƙi kun ba da kurɗinku zuwa makamanku za a ba ku man fetur to babu man fetur ku ba kuɗin naku yaƙin ya ƙare kun cikin kunya kai na fugan yaƙi mu ya fi ku na bugan yaƙi Allah mu ya bi ku. Muna bugan yaƙi Allah mu ya bi ku. Lokacin ana yaƙi. Jama'a mu je barka yaƙin mu ya ƙare. Jama'a mu je barka yaƙin mu ya ƙare. Muna bukan yaƙi wallahi kun daɓe in kwan cikin kunya. Muna bukan yaƙi Muna bukan yaƙi ƙarya ku ta ƙare kun kwan cikin kunya Allah mu ya fi ku. Jama'a nan zamu da sa'aya cikin shirin namu a yau sai makon gobe idan Allah ya nuna mana za mu sake komowa tare da wani sabon shirin Ibrahim Alfahamed ne ke cewa mu huta lafiya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Aba yara mayan aba yara Allah nana. To gara kutaka yara, kuma gara yara. Ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku da aiki mai kyau, ku da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan aba yara Allah nana. ‘Yan yara manyan gobe, yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe haba yara Allah nana ga yara manyan gobe To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Ƙungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimanin mutane dubu talatin da suka yi asarar gidajensu bayan da aka rushe unguwannin da suke gabar teku wuraren zama a birnin Lagos. duk da umarnin da wata kotu ta baya cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a kungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka hasara gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da gangan abin da ya saba wa umarnin da kotu ta bayar. Adama Diang mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013 tana fuskantar barazanar tarzomar kasar da buge da zama ta kabilanci da kuma yiwuwar kisan kiyashi tana juya ziyarar ƙashe da shugaba obama na amurka zai kai wata ƙasar waje ba za ta zama kamar na baya da ya saba kaiwa ba a saboda zaben donald trump da aka yi a matsayin shugaban ƙasa da ya ba da mamaki To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.